na gode ya aje ruwa ya kawo eje je kuma abinci bai ko magana kuma a ce da yin magana zai ka ne ka dan halatta ran shi nan su eh da yanzu zan je dauko rago ko ai alaji idan har abinci ne to ni ne kat a koko mutumin da ya je aiki a gidan gwamnati kaga local government guda sai da suka dauke ni dafa abinci alaji ni kwas ne karantawa ne alaji in ka ci abinci na ka daina gani da Allah kowa Allah akwai wani anan ma na aji a'a ba shi ba shi bari mu cinye wani bari mu cinye akwai kibda tun daga budewa ma ga yana alaji abinci sharra shi tabbi kana kana abinci nan da ka san akwai kibda alaji ai idan ne abinci alhamdulillah ne abinci alaji wannan kibda ce a ciki wannan kuma sunafsi ya kaji Mm. Ya yi daɗi ko? Mm. Na daji. Ai dai bubu akwai ƙoƙari. Wannan ƙwai ne na ɗan samu na ɗan yi muku kidimin ɗinsa. <laughs> Wannan ga yi na haɗa. Ta gani buba gashi nan komi ma ya ji. Ta Allah da Allah ka mana shi. Ko kuma da za mu ci abinci da cikin nan. Tashi mata. Yo alaji. Ka fa ka ɗago mu nawa. Sai ji ma za ka ci. me ya faru a'a kai alhaji la ila illallah wannan kuma alhajin ana so sai bari ɗauko koka a yanka kai kai na ɗauke su ɗauke su fruit ne abin da ne ɗauke kada can banza da cin gobe in ka yanzu ba ɗauko da tona ba in kin kyara shi yanka ya abuka shi an cikin wannan ɗauko a ina a cikin abincin shinkafan nami ya gwamnati daga buhu sai tukunya ka riga ka sani me ya kai tsako a ciki kai alhaji kai dai kam tsakaninka da buba dai sai du'a'i ƙarfin Ali. a ƙarfin Ali. alhaji ga wannan in kun tashi sai a wanke hannu an gama ci zo zo cip cip kuku tun ba haka na bi shi ba zaman lafiya bai ganni ba ya zo ni ba abun wankan yin yaro ba ne Bubar rigima Ɗauki shi dala ɗauki Buba. Dala ke tashi tashi tashi ɗauki. Ɗauke ki mishi magana. Buba. Wallahi in k'i mishi magana in ba. Alhaji to ni abinci. Buba. danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa